ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين kada waɗannan mushrikai su kawar da kai daga ayoyin Allah bayan an saukar maka da su kar ka daina karanta su da isar da su kuma ka kira mutane zuwa imani da Allah da kaɗaita shi da aiki da shari'arsa kuma kada ka kasance cikin mushrikai waɗanda suke bauta ma wani Allah tare da shi ka kasance cikin masu tauhidi waɗanda ba sa bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai.